الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله سبحانه وتعالى دي ساكنون من أن لها دي نبو مشاكرة قوة السفر أولا شكرا تا دبو إير دبو kuma daidai da ashirin 22 ga watan 12 shekara ta 2013 miladiya a karatu wannan littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumin qur'an a jerin gwanon wannan daurori da ake gabatarwa za mu tashi a tsariko ma'arifatis sababin nuzul kamar yadda darasinmu na jiya muke magana akan abin da ya shafi asbabun nuzul har muke magana kan siyar da ake da suna sababin nuzul ما ليس سوى طريق معرفة سبب النزول لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل الصحيح عن الصحابة الذين سمعوا من رسول الله صل... من الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصروا إنزال الآيات وعرفوا ما اقترن بها وعرفوا ما اقترن بإنزالها من أسباب وأحوال وملابسات قال الإمام الواحدي رحمه الله في كتاب أسباب النزول لا يحل القول في أسباب نزول القرآن إلا برواية والسماع ممن شهد التنزيل ووقفوا عن الأسباب فبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب قال حفظه الله ما لم ولفوا أن لتافي التبصرة في علوم القرآن يكتشوا طريق معرفة سبب النزول hanyar da za ka bi ka san mecece sababin nuzul hanyar da ake amfani da ita domin a gane sababin nuzul mu lura akwai siyar siga da ake amfani da ita kamar fa'anzalallahu kamar fanazalat kamar nazalat hadhihi al-ayatu ko hadhihi al-ayat fi kaza wa kaza ko kuma nazalat fi fulan wannan sigogi kenan da ake amfani da su to yanzu hanyar tabbatar da waɗannan sigogi din su ne ake magana a yanzu mana yace la fariqa li a asbabin musul babu wata hanya da za ta kai ka na kasan sanadiyar saukar wannan ayar ko sanadiyar saukar wannan surar ko waɗannan ayoyin illa naqalu sahih ba ce ingantacciyar waya, an sahaba da aka rawaito daga wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ita ce hanya ƙwaya ɗaya da ake da ita domin tabbatar da cewar wannan sura wannan aya ta sauka akan ta ba ya ce sai ta bangaren sahabbai saboda ne ya ce sami'u min rasuli min rasuli sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ji saukar ayar daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asaru inzal al ayat kuma suka yi lokaci da a yayin da ayoyin suke sauka wa arafu maktarana bi inzaliha kuma suka san abin da ya gwamu ya haɗu tare da saukar da ayoyi din min asbabin na sababbin da suka sa ayoyin suka sauka wa hawalin ko wasu halaye da suka faru wa muladisat ko kuma wasu abubuwa da suka faru abubuwa da suka auku sahabbai su ne suke da wannan kisa malam ya ce hanya mafi in mahanyar take daidai da za ka tabbatar da ayar nan ta sauka ita ce a sami riwaya ingantacciya zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ai ba za ka an ce manzon Allah ya ce wannan ayar ta sauka akan abu kaza ba babu cewar manzon Allah ya ce wannan ayar ta sauka akan kaza an kai kole dai su sahabban su ce a sami riwaya daga gare su cewa wannan ayar ta sauka a kan abu kaza wannan ayar ta sauka ga wani ko ta sauka a kan abu kaza da ya faru da sauransu domin bayani kan abin da ya shafi matsayi na asbabun nuzul shi ne alimamu wahidi yake cewa a cikin littafin sa asbabun nuzul yake cewa la yahillu al fi asbabin nuzul al-qur'an bai halatta kwata-kwata a magana ta, abin da ya shafi sanadiyar saukar alkur'ani mai girma saukar ayar da cikin ayoyi sura daga cikin surori illa bir riwayat muslima sai dai ta hanyar riwaya ta ta hanyar ruwaitowa na ga yanzu babu yadda za in tashi ko ka tashi ko mu tashi in ce ai aya kaza ta zo abin da yasa aya kaza ta sauka shine abu kaza da ya faru abu kaza da ya faru sai malam ya koro haddasana sai ya koro da ni ya koro isnadi isa malam ya ce illa bi riwaya to tunda illa bi riwaya ne to mun riga masar riwaya kuma ta kasu kashi kashi akwai riwaya makabula akwai riwaya marduda tsora kamar da kake gani ake tattaunawa a bangaren hadisi ta bangaren tabbatar da inganci ko rashin inganci to hakan na a bangaren asbabun nuzul dan suna cewa asbabun nuzul kan riwaya asbabun nuzul kamar riwaya ce to kenan ana buƙatar a tabbatar da ita domin abin da za ka ga ce ana buƙatar a tabbatar da ita da ingancinta zai taimaka maka a lokacin da ga aya guda tana da asbabun nuzul guda uku ka sami riwaya zuwa kaza zuwa kaza ta sauka akan abu kaza sannan aka sake samun wata riwaya wannan ayar dai kuma ta sauka akan wani abin da ba na farko ba aka sake samun wata riwaya ta uku ta sauka akan abin da ba na farko ba na biyu ba sannan kuma babu yadda za ta haɗa su su haɗu lokaci guda to ga yanzu sai ka koma zuwa ga wacce riwaya ta tafi inganci to tasiri na tabbatar da riwaya ke ba tsoraka ana tabbatar da ingancin riwaya kan asbabin nuzul dole ne zamana akwai riwaya mimman shahadu tanzil daga waɗanda suka halarci saukar alkur'ani mai girma shine a tanzil wa waƙafu alal asbab kuma suka san sabubban da yasa ayoyin suka sauka wa bahasu an ilmiha suka tsaya suka yi bincike mai zaman kansa don tabbatar da ilimin asibabin nuzul wajen dufi kuma suka yi kokari suka yi shige da fice sosai wurin neman sanin asibabin nuzul tsara kashe bai ci asbabun nuzul waya ne naƙal ne ba al'aƙal ba An naƙal ne ba al'aƙal ba so ba da hankali mutum zai yi tsaya ya karatu ta rasu ya ci to in haka ne wannan ayar ta sauka akan wani da wani da wani a'a ba akala ne yake tabbatar da asbabun nuzul ba naqala ne yake tabbatar da asbabun nuzul sanadiyar saukar aya dama muna wannan magana ne akan ayoyin da suke da sanadiyar sauka amma ayoyin da suka zo ibtida'an kaga ba abin nan kenan qala wa yanbaghi tathabbutu fi sababin nuzuli wa illa dakhala al-qa'il tahta qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqul haditha illa ma 'alimtu fa inna man kadhaba alayya muta'ammidan فليتبوى مقعده من النار ومن كذب على القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار رواه أبو داود وغيره قال وينبغي التثبت في سبب النزول يا كما تمتين يتبتر sosai da sosai wurin sababin nuzul kafin ka ce ko kafin ki ce aya kaza ta sauka akan wani ko saboda abu kaza aya kaza ta sauka to yana da kyau ka tantance ka yi bincike ka tabbatar akan haka jiya muka lissafa littafai kusan guda biyar da suke da bayani aka rubuta su kan asbabin nuzul kaɗai wanda yake wannan an ware ne a matsayin littafi su da guda mai zuna asbabin nuzul banda asbabin nuzul ɗin da ke cikin littafan tafsiri makare kamar za ka samu asbabin nuzul ruwayoyi na asbabin nuzul da yawa a cikin tafsirin abu jafar muhammad ibn jarir at-tabari haka nan zaka samu a cikin tafsir din ibn kasir haka nan mu'alim na imam al duk zaka samu waɗannan da da suke magana kan abin da ya shafi ulumul qur'an da ilmu tafsir zaka sami bayani kan asbabul nuzul saboda ana buƙatar ka tabbatar wa yanbaghi tafabbut ya kamata a tabbatar fi sababin nuzul wurin tabbatar da sababin nuzul so kada mutum ya ɗauki. bangaren tafsiri wani bangare ne na fira kawai dinga ke tuta yana cewa aya kaza ta sauka lokaci ka bani, aya kaza ta sauka lokaci ka bani, ba tare da ya tabbatar ba sannan kenan wannan yana nuna mana ba duk abin da ka karanta a cikin littafin tafsiri ko aka ruwaito yake tabbas kana da izinin ka faɗa ba shi malamin tafsiri da ya kawo ruwayoyin daman ya san kana da waɗannan ƙa'idojin shi yasa ya haɗo maka riwayoyin da dama shi yasa kake ganin sai ga aya ɗaya ya kawo riwayoyi guda uku guda hudu guda biyar kuma mabambanta dan ya san ka san ƙa'idoji na riwaya shi yasa wani malamin yakan fara gabatar da ruwayen da suke ingantattu kafin ya kawo waɗanda suke biye da su a inganci wani kuma a'a yana ganin ya koro isinadi, ya koro maka riwayar da isinadi ya riga ya kammala Aike ta ka san ahwalin rijal saboda haka da ya kawo isnadi ya riga ya kammala yanzu ke za ka tantance isnadin ka ga cewar riwayar ingantacciya ce ko ba ingantacciya ba ce ina wannan magana idan ka fahimci cewar da zarar ka gani a lissafi ai wanda ya kawo ibnu kasir ya kawo a tafsiri daban kuma ta inganta daban muhammad ibnu jarir tabari ya kawo daban ta inganta daban shi yasa kake ganin suke kawo da isnadi saboda ka aiki ne tukuru tantance asbabin nuzul akwai kawai na tafsiri da yake amfani da su khasatan ibadi asbabin nuzul da izinin Allah ta'ala wata wata rana sai ai magana a su, qala wa illa in mutum bai tabbatar da abin da ya shafi asbabun nuzul ba dakhala alqa'il ta ta qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam sai mai magana kan asbabu nuzul shiga karkashin faɗin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yace wa taqul hadith ku ji tsoron yin magana ku ji tsoron ɗaukan magana ta illa ma alimtum sai abin da kuka sani ku ji tsoron yin magana ku ce na ce sai abin da kuka sani ku ji tsoron haka kawai da zaran mutum an cewa ya ce manzon Allah ya ce ya ji tsoro karka ce manzon Allah ya ce sai abin da ka san tabbas ya ce din kuma yadda wani yake faɗa yake to shi yanzu ya rasa waɗannan in an yi magana su ce a kawo hujja an kawo hadisin kuma sun ce da ifi to ai ko dai da ifi ne ya kuma sai ya ɗebo a shirya waka ba haka bane ƙa'ida ita ce dole abin da za a jingina wa manzon Allah su sallama ya zama ya inganta in ba haka ba da kowa duk lokacin da aka makare shi ya ji matsa sai ce ai manzon Allah ya ce to ko ka ce manzon Allah ya ce sai a ce a ina ya faɗa tunda dai ba gaba da gaba kuka yi magana ba a bukhari a muwaffa a muslim a abu dauda a turmuzi a nasa'i a ina ya fada sai da na a cikin littafai a'a a ce na a cikin littafai fa inna man kazzaba alayya duk wanda yi min ƙarya muta'ammidan da kankan fa ne tabawa maqalahu min an ya zaɓi matsugunin shi a cikin wuta inna lillahi wa inna ko wallahi yana da hatsarin gaske mutum ya dinga yi wa manzan Allah ce ai manzan Allah ya ce ai manzan wallahi mutum ya ta sai abin da yana da tabbas ko shakku kake da shi akan manzan Allah ya ce ko bai ce ba su fi shi ko kuma wata kofa da malamai suke bi auka maqal wa man kazzaba ala alqur'ani bi ghairi ilmi duk wanda yayi magana akan alqur'ani duk wanda yayi ma alqur'ani ƙarya ba tare da wani ilimi ba fa la tabawwa maqadun min an-nar Mai ya zaɓi mazaunin shi a cikin wuta to ayat ta sauka ƙur'ani ya sauka ka ce ai akan abu kaza ya sauka alhalin ko ba akan wannan abin ya sauka ba yanzu mutum ya yi ƙur'ani ƙarya ko bai mai ƙarya ba ya yi ƙur'ani ƙarya saka dole mutum ya hata asbabin nuzul ka riwaya tana buƙatar tantancewa tana duk da cewa in mun ce tantancewa akwai tantancewa da malaman tafsiri suke amfani da shi kamar da kuma akwai tantancewa da malaman hadisi suke amfani da shi rawahu abu dawud wa ghairu wani hadisi abu dawud da wani sani suka rubuta وكان السلف الصالح يتحرجون من القول في سبب النزول بغير علم قال محمد بن سيرين سألت أبيدة عن آية من القرآن فقال اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن وكان السلف الصالح مقبتان قريب sun kasance ta harrajuna min alƙawli fi sababin nuzul suna jin tsoron yin magana kan abin da ya shafi sababin nuzul bai gaira ilmin ba tare da ilmi ba suna jin tsoro sosai da sosai suna ƙarƙar akan su ce aya ta sauka akan abu kaza ko akan wani ko akan abu kaza suna ƙarƙar sosai ta harrajuna suna jin tsoro qala muhammad ibn sirin muhammad ibn sirin yana cewa muhammad ibn sirin yana cikin manya-manyan tabi'ai yace sa'altu ubaidata an ayatin min alquran na tambayi ubaida dangane da wata aya daga cikin alkur'ani mai girma faqal sai ubaida ya ce ittaqillah ka ji tsoron Allah ya sai Muhammad bin Sirin ka ji tsoron Allah wa qul sadadan ka faɗi magana da take daidai zahabal ladina ya'lamuna fi ma unzila alquran waɗanda suka san a san me alqur'ani ya sauka sun riga sun wuce sun shuɗe su ne sahabbai tsoraka yi faɗi gaskiya ban sani yake ba zai idan muhammad bin Sire yana daga cikin tabi'ai zai yi tambaya akan abin da ya shafi saukan alkur'ani mai girma wanda aka tambaya ɗin kuma ya ce ittaqillah fil qur'an wa qul sadada ka faɗi magana take daidai ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن waɗanda suka san a mai me alƙur'ani ya sauka waɗannan sun za su wuce ارجع تشوف ومن من كان عالما بأسباب النزول من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى البخاري في صحيحه عنه أنه قال والله الذي لا إله غيره ما انزلت سوره من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه وممن كان عالما كما akwai daga cikin mankana daga cikin waɗanda suka kasance alimin bi asbabin nuzul yana da cikakken masaniya na asbabin nuzul ma'ana ya kware a asbabin nuzul ya san asbabin nuzul sosai da sosai min sahaba daga cikin sahabbai Allah ta'ala ya kara masa yadda baki ɗayan su daga cikin su akwai Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu Abdullahi bin Mas'ud yana cikin manya manyan sahabbai da suka san asbabin nuzul sosai da sosai asbabin nuzul Qur'an Sawawan aya ko ayat ko suwa Imam Bukhari ya rawaito a cikin sahih bukhari kisa yake fi sahihi da yake rawan bukhari fi sahihi da yake rawan bukhari fi sahihi shikenan hadisi ne ingantacce amma idan aka ce rawan bukhari fil adab al mufrad ko rawan bukhari fi juz' al qira'a ko rawan bukhari fi tarikh al kabir wal awsat da sauransu wani yana buƙatar tantancewa amma da zaran ka an ce rawan bukhari fi sahihi to shikenan hadisin ya kai labari annahu qala ya ce, abdullahi bin ya ce, wallahi allazi la ilaha ghairu ina rantsewa da Allah wanda babu abin bautawa da cancanta su ci inji abdullahi bin masu ma unzilat suratu min kitabillah ba a saukar da wata sura a cikin littafin Allah ba illa wa ana a'lamu aina nuzilat face ni na san a ina wannan sura ta sauka wala nazalat ayatu min kitabillah babu wata aya da ta sauka a cikin littafin Allah illa wa'ana ana a'lamu fi man nazalat face ni na san akan wa ta sauka akan me ta sauka walau a'lamu ahadan inda na san wani a'lama minni bi kitabillah wanda ya fi ni littafin Allah tablughu al-iblu da za a yi tafiya da raƙuma raƙuma su kai gare shi la rakibtu ilai da na kama hanya na tafi zuwa gare shi dan karu ilimi in ji abdullahi ibn mas'ud ya kuke kallon wannan sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wata sura da ta sauka a cikin alqur'ani mai girma face ya san a ina ta sauka babu wata aya da ta sauka a cikin alqur'ani mai girma Fati ya san akan me ta sauka akan wa ta sauka saboda me ta sauka ya ƙara da cewar iya saninsa inda ya san wani da ya fi shi sanin alkur'ani mai girma da kuma za a yi tafiya ta kanasta wannan mutumin a jiya ƙaro ilimi to da ya je zuwa gare shi kenan duk da wannan matsayin da ya kai yana tunanin inda da wani malamin da ya je ya samu karatu wannan zai nuna maka lalle ilalla sahabbai ba karamin gwagwarmaya suka yi ba wurin kare wani littafi na manzan Allah da Allah ta'ala ya aiko manzan ansa manzan tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi Abdullahi bin Mas'ud yana daga cikin waɗanda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce shi duk wanda yake so ya karanta Qur'ani kamar yadda aka saukar to ya karanta da karatun Ibn Ummi Ak shi yana Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud shine wanda bayan rasuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama shi ya koma abin iraki wacce ta hada basara da kufa ke kenan a nan ya buɗe makarantar tafsiri wanda yake ya raye da tafsiri ya kace ganin almajirai za su kasance a tafsiri eh almajiran wannan malami ya kuke ganin za su kasance a tafsiri wannan shi ta ce magana Allah ta'ala ya kara masu daraja Allah qala rahimahullah fawaidu ma'rifati sabab nuzul لمعرفة أسباب النزول فوائد كثيرة ومزايا min ha. فوائد معرفة sababin النزول fa'idojin da ake samu a wurin sababin nuzul ba muna karatu kan sababin nuzul ba jiya mun yi wa ma muna dorawa to waɗanne fa'idoji ake samu Shi ne malam yi wannan fakara na bargwani mu ne lalle ilalla asbabun nuzul ba karama al'amari bane a bangaren tafsiri yana da muhimmanci sosai da sosai yana zaƙulo waɗansu abubuwan da yake suka iya ɓacewa a aya amma in ka koma zuwa ga sababin nuzul sai ya ga abun ya fito fili sosai da sosai kamar yadda muka ba da misali kwaya ɗaya jiya kuma yau malam ba zai kawo misalan da dama daga cikin littafai da aka rubuta da suke bayani kan abin da ya shafi muhimmanci na asbabin nuzul akwai asbabin nuzul na alwashi amma da haƙi kamal basiyoni zahalu asbabin nuzul na wahibi da muka ambata da su mu ambace hijiya to amma malamin da ita haƙiƙinsa. wanda yake a nan za ka samu waɗannan fa'idojin shine ta haƙiƙin kamal basiyoni zahalu na biyu المقدمة في أصول تفسير تشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق عدنان زرزور نوكو أقوى الموافقات تاع الشاطبي تحقيق محي الدين عبد الحميد in ka samu tahqiqin waɗannan malamai a waɗannan littafai to za ka samu fa'idodi masu tarin yawa na abin ya shafi asbaba nuzul ma'ana doriya akan abin da malam ya kawo a cikin wannan littafi nashi mai tara albarka akwai fa'idoji da ake samu sosai da sosai akan abin da ya shafi sanin asbabin nuzul na farko dai babbar fa'ida hidima ce ga alqur'ani ne girma tunda za ka sa akan mai wannan sura ta sauka akan mai wannan aya ta sauka da sauransu qala li ma'rifati asbabin nuzul fawaid kathira domin sanin sabubban da yasa ayoyi suka sauka ko sura ta sauka akwai fa'idoji masu tsarin yawa wa mazaya Matan, kafiyar minha da kuma wasu abubuwa da suke kau, masu tsarin yawa daga ciki akwai alfa'ida ula ma’arifatul hikmatu lati min ya shura ya hukum ma’arifatul shikima, sanin hikima wanda yake asali ba a tsora maka cewa duk abin da Allah ta'ala ya ce a yi sai ka san hikima da ta sa aka ce a yi ba to amma lallai lallai ta sanadiyar sanin sababin zuwa za ka san hikimar da take min ajaliya saboda wannan hikimar shari'al hukumu aka shar'anta wannan hukuncin kamar abin da muka karanta jiya na khawlatu binti salama an hikimar wallahu alam da yasa aka shar'anta kafaratu zihar shine domin a tabbatar da mata da aurensu a tabbatar da aure tsakanin ma'aurata guda biyu wanda yake ina jahiliya ne da aka baro jahiliyatul jahala in da aka yi zihari to aure ya riga ya katse har abadul abad to amma da ayar ta sauka karsu ne Allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir azwa karshen ayoyin da suka magana kan hukuncin zihari sai nuna maka na hikima da ta sa aka shar'anta zihari shine aladabtar da wannan miji da ya wannan karto bara ya faɗi wannan magana min alƙawli wa zura da sauransu wala shakka anna ma'rifatul hikma babu shakka lalle sanin hikima tahfazul mu'mina ala tanfizi ahkamillahi ta'ala tana zabarar da mummuni akan ya zartar da hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala wal amal bima yu'maru bihi kuma ya aiki da abin da ake umarta shi lima ya tajalla lahu min al-masalih saboda irin maslahohi da suke bayyana a gare shi wal mazaya da kuma abubuwa masu daraja al-mutarattaba wanda suke jerantuwa suke samuwa ala tanfizi ala tanfizi hadhihi al-ahkam a wurin zartar da waɗannan hukunce-hukunce na ubangiji subhanahu wa ta'ala wal amali bi hadhihi al-awamir da aiki da waɗannan umarni da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi wa hina izin to a wannan lokaci ya kawa billahi imani imanin shi da Allah zai karu sosai da sosai wa ya azuma fihi yaqin yaqininsa yaqininsa sakankancewarsa za ta tabbatu sosai da sosai kama an tara gabu ghairal mu'minin kama kuma yadda yake sanin hikimar da ta sa aka saukar da waɗannan ayoyi suna faɗaitar da wanda ba mummuni ba fil imani bi ihsanillahi ta'ala wurin imani da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu domin yadda al'amarin yake ya tajalla lahu yana bayyana a gare shi shi wanda ba mumuni ba anna hadhihi al-ahkam waɗannan hukunce hukunce lam yush lam tushra ba a shar'anta su don wasa ba don da abu kaza ya faru aka saukar da abu kaza ya faru aka saukar wa inna ma shuri'at li tahqiq masalih al-bashariyya an shar'anta waɗannan ne domin a tabbatar da maslahar ɗan adam wal amali ala rafi makanatiha da kuma ɗaga darajar ɗan adam baki ɗaya lallai akan wannan jumla fa'ida ta farko ma'rifatul hikima allati min ajliha shuri'a al-hukum sanin hikima wacce take saboda ita aka sharanta hukuncin za ka duba ayoyi da yawa da za ka tasbiki a kansu idan ka tubi hadithul ifk kagaggiyar karya da aka kaga ummul mu'minin عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات an ka dubi waɗannan abin da aka faɗa mata sai ya zamana abin da aka faɗa mata ɗin kama abin da malam ya faɗa wal a rarrafi da ke ɗaga darajar mutum da aka ƙaji wannan ƙaryar sai ya ƙara ɗaukaka darajar na ra'ayi sha radiyallahu anha ta ina ya ƙara ɗaukaka darajar ta na Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi sama da goma suna wanke ta wanda ke kafin haka ba a san matsayinta ba ma'ana matsayinta ba a san matsayinta a wurin Allah ya kai haka ba sai da ayoyin suka sauka ɗaya kenan sannan kuma ayoyin ne aka samu hukuncin kazafi wanda ke tun bayan wannan kissar har zuwa yanzu ake hukunci da abin da shafi kazafi kafin haka babu wannan sai da hakan ya faru sannan aka samu hukuncin kasafi duk mutumin da ya ma wani yarfi ya ce ai ya san shi da wata suna ne kiyamun laili ya ce a'a karatun ƙur'ani mai ya yi mummunan magana to kuma bai kawo shaidu ba za mai bulala tamanin shaidu guda wani kamar da ayat suratun nur ta magana hakan nan kuma za gani a cikin tsar. don me ba su kawo shaidu ba a kenan sanadiyar wannan ya tabbatar da hukuncin kabar sanadiyar wannan ya ɗauka darajar na na aisha radiyallahu ta'ala anha sanadiyar wannan aka fayyace abubuwa masu tarin yawa sanadiyar wannan ya zama na da zarar ta ji jita jita a gari sai ke gumda da bakin ka kare zama na a bakin ka aka fara ji laula in sami ito mu zanna mu'minuna بأنفسهم خيرا khaira saboda haka za a ga فوائد asbabun nuzul قال رحمه الله الفائدة الثانية الاستعمال الاستعانة بسبب النزول على فهم الآية وإزالة الإشكال عنها قال الإمام الواحدي رحمه الله تعالى لا يمكن معرفة تفسير الآيات دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها الفائدة الثانية فائدة تبيو قال الإمام الواشدي إمام الواحدي ينشوى لا يمكن معرفة تفسير الآيات بيوا عشان تفسر الآية القرآن من جرمة دون الوقوف على قصتها بعد tare da an san dalilin da ya sa بعد ta sauka ba ma'ana ba tare da an san kissar da ta da kuma bayanin sanadiyar saukar wannan sura ko sanadiyar saukar waɗannan ayoyi kenan wannan yana ba mu bayani kan lalle ilalla sanin asbabin nuzul ba karamin muhimmanci yake da shi ba har imam al-wahid wanda yake yana da littafi da guda mai suna asbabin nuzul yake cewa la yumkinu ma'rifatu tafsir al-ayat bai yiwa sanin fassarar ayoyi duna lokofi ala safiya. ba tare da mutum ya tsaya ya san kisar ayoyin ba wa bayanin da zuliya ba tare kuma da ya san sanadin saukar waɗannan ayoyi ba kenan wannan yana nuna akan ayoyin da suke da asibabin nuzul ba kan ayoyin da yake asalin ba su da asbabin nuzul ba wa qala ibn taymiyah rahimahullah ma'rifatu sababin nuzul يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى ينا cewa معرفة سبب النزول sanin sanadiyar saukar aya sanin dalilin saukar ayoyin alkur'ani mai girma sanin dalilin saukar surarsu da guda ilmi yana taimakawa ala fahimin aya a kan ka fahimci aya. sanin dalilin da ya sa ayar ta sauka yana taimaka maka sosai kan ka fahimci aya. fa'ilmin ilma bil sabab domin sanin dalili yurisul ilma bil musabbab yana gadar da sanin abin da ya sa abin ya faru idan ka san sanadiyar saukar ayar to za ka fahimci abin da ayar take kunshe da shi amma in ba ka san sanadiyar saukar ayar ba to sai ga ana ta jani'in taka wurin fassarar ayar da kuma nufatar inda ayar ta nufa daban inda kuma mutumin da yake fassarawa ya nufa daban وقال الإمام ابن دقيق العيد الإمام ابن دقيق العيد يلا cewa wa zai faɗi ɗaya daga cikin إيه؟ العدة شرع العمدة ده إحكام الأحكام شرع عمدة الأحكام وقال ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد يناتشر معرفة سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن ابن دقيق العيد يناتشر معرفة سبب النزول سنن dalilin saukar aya ko sanin dalilin saukar ayoyi ko sanin dalilin saukar sura abin da ya sa surar ta sauka ko abin da ya sa wannan ayar ta sauka ko dalilin da ya sa waɗannan ayoyin suka sauka sanin wannan al'amura fariqun qawiyyun hanya ce mai ƙarfin gaske fi fahimi ma'anar qur'an a wurin fahimtar ma'anonin alqur'ani mai girma littafin ta littafi amma yanzu nan malam ya kawo mana maganganun malamai da ya suke fitattu a fagen tafsiri fitattu a ilimi ya kawo mana maganganun malamai guda uku malami na farko shine alwashi malami na biyu shine shakul islam ibn taymiya al-hamani shi alwashi yana da littafi mai suna asbabun nuzul shi ibn taymiya yana da littafi mai suna muqaddimatun tafsir duk da cewa muqaddimatul tafsir shekul islam bin jami'a bai sanya ma littafin da suna haka ba ana fata mun fahimci wannan da kyau ko amma dai kiran da suna muqaddimatul tafsir bai zama aibi ba amma dai a ilmance musaili shekul islam bin jami'a bai kira littafin da suna muqaddimatul tafsir ba haka ne yau da fikiri waɗannan malamai sun yi bayanin cewa sanin sanadiyar saukar aya sanin dalilin da ya sa ayoyi suka sauka sanin dalilin da ya sa sura suka su da guda ta sauka yana taimakawa kwarai da gaske wurin fahimtar ayat wurin fahimtar saƙon da ayat ta kusa kenan inda za ka juya maganar sai ya zamana rahin sanin haka yana kawo rashin fahimtar ƙur'ani ɗin rahin sanin asbabin nuzul yana zai haifar da rashin fahimtar ma'anonin alqur'ani ne saboda sai a kiyaye sosai da sosai a san asbabun nuzul kuma asbabun nuzul hanya kwaya ɗaya ce da za ta kai mutum gare ita ce an naqalu sahih an sahaba a ruwaito ruwaya ingantacciya zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ne saboda a gaban su qur'ani na sauka shi sahabin ne zai ce maka wannan ayar ta sauka a kaina kamar abdullahi bin mas'ud da muka karanta da su da ya ce babu wata sura da ta sauka a cikin alkur'ani mai girma face ya san inda ta sauka babu wata aya da ta sauka face ya san ina ta sauka yake cewa wata rana suna tare da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin lambu sai yahudawa suka zo suka wuce da suka zo suka wuce suna tafiya sai suka ce ai ga muhammad can aje a tambaye shi kuna ji da kyau sai suka dawo suka tambaye shi suka tambayi manzon Allah wai rai ina yake a jikin dan adam Abdullahi bin Mas'ud ya ce sai ga manzon Allah ya shiru ya ce sai ya san ana saukan mai da ayan yas'alunaka an ruh qul ruhu min amri rabbi kuma utitu min al-ilmi illa qalila ga wannan sura wannan ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara karantawa ita Abdullahi bin Mas'ud tun da tare suke sarrafa abdullahi bin mas'ud ba karamin malami bane akan abin da ya shafi ulumul qur'an da asbabun nuzul قال ومن أمثلة هذه الفائدة قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم malam ya kawo mana misalin ayoyi guda biyu akan domin tabbatar da wannan fa'ida ta biyu da ya ce al-si'anatu bi sababin nuzul ala aya wa izalatul ishkal ana amfanuwa da asbabun nuzul da sanin asbabun nuzul ala kamil aya akan a fahimci aya ɗaya kenan wa izalatu iskal kuma a gusar da duk wani wani iskal wata matsala da za ta zo akan abin da ya tafi fahimtar aya mala yace misali akan wannan shine fadan Allah ta'ala walillahi al-mashriq wal maghrib ga Allah kadai yake al-mashriq mafitar rana wal maghrib da mafadar rana fa aina ma tuwallu duk inda aka fuskantar da ku fasamma wata Allah to nan alkibarar Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta nan Allah yake inna Allah wasu alim lalle Allah ta'ala wasu mai yalwaci ne alimin kuma masani mana yake fa bayan hajjil aya wannan ayar a fili zahirin wannan ayar yufidu anna lil insani an yusalliya ila ayyati jihati yuridu tawajjuha ilaiha yana ba mutum dama in sallah cikin da ya fuskanta wannan ayar tana ba mutum dama in sallar duk inda ya fuskanta daga nan gare na, in ya fuskanci kaduna a cikin a cikin mota ko a kan babur ya yi sallar shi daga kano in ya fuskanto juna ya yi sallar shi daga sokoto in ya fuskanto kano ya yi sallar shi aina ma tuwallu wajen wajhullah wala yajibu alayhi an yatawajjaha nahwa al-ka'aba bai zama wajibi a kan shi ya fuskanci ka'aba ba sawa'an kana muqiman shin ya kasance yana mai zaman gida ne aw musafiran ko yana halin tafiya saboda Allah ta'ala ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu duk inda aka fuskantar da duk inda ka fuskanta kawai ka sallah mana yace zahiri walakin idza alima anna al-aya sai dai idan aka san wannan idan aka san wannan ayar nazarar fi nazalati safa ta sauka ne akan nafila da mutum zai yi a halin tafiya aw fi man lam ya'rif al-qibla ko kuma ta so sani ga mutumin da bai san ina ce al-qibla ba wa salla bi ijtihadihi yayi sallah da ijtihadin sa bayan yayi tambaya mutum ne ya je inda ba musulmi kwata kwata sai ya tsaya ya iya sa da bincikensa sai ya fahimci cewa nan ce al-qibla da ya fuskanta kuma sai ya zama na ashe ba nan ce al-qibla ba ku ji jumla da ni a bane ta na ce inda ba musulmi kenan inda ka je ba kunta ya zama na akwai musulmi a wuraren za ka tambayi musulmi ne jama'a ina ne alkibala ba wa kawai za ka kama alkibala ne da kanka ka ce ka wallahi ta dauka nan ce alkibala ba da zaran ka san ka samu kokon ka tambaye su bayan Allah na ake kallo a sallah ma ya ce aw fi man lam ya'rif al-qibla ko wanda bai sa al-qibla ba wa salla bi ijtihadi ya salla bi ijtihadin sa ya tabayyana anna zahir al-aya zai nuna mana a fili cewa zahir wannan ayar a ghairu murad ba shi ake nufi ba ana nufi ne ga wanda yake da hali na tafiya yake a halin tafiya zai iya yin nafila akan abu hawa ko kuma a mutum ne ya yi ijtihadin sa wurin fuskanta alkibala sai ya fuskanci alkibala sai ya zama wajen fuskantar alƙibla sai fuskuri shi za ka ga malamai a ƙarƙashin wannan suke tafari'at. wanda ya yi sallah sai daga baya ya fahimci ba nan ce alƙibla ba suka ce a adadin lokaci zai mayar a cikin lokaci domin ba wajibi ba ne imai wa kullu yi fil lokaci fa hiya fawqiyya duk abin da aka ce ka mayar a cikin lokaci mustahabi ne sai mala yace wa innamal muradu at-takhfifu fi salati nafilati ala musafir wannan ayar tana magana ne sassauci ne ga mutumin da zai yi sallar nafila yana halin tafiya akan abu hawa wa takhfifu ala man lam ya'rif al-qibla kuma sassauci ne ga wanda bai san al-qibla ba wa sallabi ijtihadi ya salla bi ijtihadi domin ana rawaito cewa ayar ta sauka ne ga mutanen da suke tafiya da suke tafiya sai alƙibla ta rikice musu sai suka fuskanci wuri suka alƙibla suka yi sallah suka sa alama da rana ta fito da gare waya daga ina ai ba su kallaci daidai ba za a sake ko ba za a sake ba wani lalai mashariku wal maghrib fa aina masu wallu musamman wajen wallah amma zai yi wa tafsirin Ibn kasir a daidai wannan wurin ya kawo bayanai masu tsari وقال زركشي زركشي في البرهان فإننا لو تركنا مدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا وهو خلاف الإجماع فلا يفهم مراد الآية حتى يعلم سببها وذلك أنها نزلت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وهو قادم من مكة إلى المدينة حيث توجه به فعلم أن هذا هو المراد قال الزركشي في البرهان الزركشي يا ملاك في كتاب البرهان في علوم القرآن لتافهم فرق الشيء القرآن في علوم القرآن لتافهم من جرمان قصة بل لتافهم أكام علوم القرآن آه إمام سيوتي يا أمفانو لشيء سوسيري سوسي إمام ذلك الشيء كتشيوا أتكي لتافهم فرق القرآن في علوم القرآن أنا سنقول لشيكو جرمان شيء أكي جرمان في علوم القرآن قصة لا تريد جرمان فإن لليوم lautarat na majalula laf inda mun ajiye abin da lafazin yake nunawa mun bashi laktaba da hakan ya hukunta annal musalliya lalle masallaci la yajibu alayhi istiqbalul kibla bai zama wajibi a kan shi ya fuskanci alkibla ba safaran wala habara yana halin tafiya ko yana halin zaman gida ba wajibi bane a kan shi ya fuskanci alkibla ba wa huwa khilaful ijma' wannan fahimtar kuma saɓani ne ijma'in malamai baki ɗaya kun ga tasirin karatu kenan sama da mutum ya karanta da kanshi inda mutum zai karanta da kanshi ne sai ce Allah ya ce wani lal mashriqu wal maghrib wannan ya gada ma an jima ya kallaci kudu in ya ga ma an jima ya kallaci arewa a sallah azhar ya kallaci gabas la'azar ya kallaci yamma ce wani lal mashriqu wal maghrib fala yuqamu muradul aya ba za a gane abin da aya take nunawa ba hatta yi ulama sababuha har sai an san sababin saukar ayar wa zalik sababin saukar ayar kuwa na nazalat ta sauka ne ita ayar lamma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ala rahilati a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya salla akan abin a akan dabbarsa wa huwa qadimun min makkah ila al-madina a lokacin ya dawo daga makka yana kan hanyar shi ta zuwa madina ta wajen bihi duk inda dabbar ta fuskanta da shi sai ya ci gaba da tsalle shi sai aka san an na huwa al-murad wannan ne abin da ake nishi akai in kana tafiya akan abin hawa ka samu yi sallar nafila duk inda ta fuskanta da kai wannan ba matsalar muke tattaunawa ba mallaka ce to ina kan keke ne fa ina kan babur ne har ne mota ya mota zai a'a ba muna ba wannan matsalar muke tattaunawa ba muna magana ne kan abin da ya shafi asbabun nuzul saboda ka za ka iya kuma zuwa ga tafsirin abu jafar muhammad ibn jarir tabari ko tafsirin ibn kashir misali na farko ke ayar walillahi al-mashriq wal maghrib kun ga yadda sababin nuzul ya mana tasiri wurin gane ma'anarta da in ba din da sababin nuzul ba da kowa zai sallah inda ya ga dama za ka iya samun ga dan ce ai ayar ta wasu kamar ruwayar da Abdullahi bin Abbas cewar aya ce mansuha an share hukuncin ta to hatta cewar aya ce mansuha yana buƙatar ka tantance lafazin annasa da mutaqaddimun da kuma mutaakhirun idan mutaqaddimun suka ce annasa ne suke nufi haka ne idan mutaakhirun suka ce annasa ne suke nufi wa min al-amsalati aidan daga cikin misalai kuma da za a sake ba mu domin fayyace sanin asbabun nuzul annahu ashkala ala urwat ibn zubair radiyallahu anhuma an أن يفهم فرضية السعي بين الصفا والمروة من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنى عليه أن يطوف بهما ده ما لم الفائدة الثانية الاستعانة بسبب النزول على فهم الآية فهمت الآية كون قولنا مثال لفرقو أو إزالة الإشكال كون kuma gusar وتم مسألة matsalar da na biyu kenan shi urotu bin zubai shi ba baya ganin cewa wajibi ne a yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ya yadda halas ne yana cikin ayyukan hajji ko umara amma baya ganin shi a matsayin wajibi kuna ji da kyau kenan in kayi yana da lada amma ba sai ba hajji ko umara tana nan ba abin da ya taba shi saboda ne saboda Allah ta'ala ya ce inna safa wal marwa min sha'irillah lallai dutsen safa da marwa min sha'irillah yana ga cikin alamomi na ibadar Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka fa man hajjal baita duk wanda yayi aikin hajji a wai tamara ko yayi umara nawa kenan biyu ko ko umara fala junaha alaihi babu laifi a gare shi an yafa wa bihi ma yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa babu laifi yayi lafazin da aka ce babu laifi sai urwatu bin zubair yake ganin eh babu laifi in yi tana da lada an baka yi ba aikinka yana nan ba abin da ya taba aikinka kuma gashi mun karanta safa da marwa yana cikin rukunan aikin haji safa da marwa yana cikin rukunan umara wasalika abin da ya sa shi urwatu bin zubair baya ganin hakan farilla ne annal ayata nafatul junah aya ta kora laifi ta ce babu laifi wa nafatul junah cewar babu laifi la yadullu ala al baya nuna farilla ne abin cewa aka babu laifi tunda babu laifi baya nuna farilla ne hatta sa'ala khalatahu ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha har sai da ya tambayi innarsa domin inna ita ce yar uwar uwa gwaggo ita ce yar uwar uba har sai da ya tambayi nasa ita ce khalata nan in nasa umar mu'minin uwar mu'mini Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah ta'ala ya kara mace ta to kun ga ina da mai samana tasirin karatu ke. in ba haka ba sai mutum ya ce a ah, ai safa da marwa ba wajibi ba ne ai ku a cikin sahabbai ma ƙurotu bin zubair yana ganin ba haka ba ne kusan mutane kullum mutum ya saba ya kawo gari ya kawo abin da ba a saba ba yana ganin ya ja hankalin mutane masu Allah salamatu wal har sai da ya tambayi khalarsa umar mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah ta'ala ya kara mata da an zalik akan haka fa afhamatu sai ta fahimtar da shi annan na nafil junah korewa da aka aka ce babu laifi laisa nafiya lil fardiyya ba wai yana kore kuma ba farilla bane mu lura da aka ce babu leshi ba kuma ana cewa ba farilla bane mahajjaci ko wanda ya umara ya yi su ba inna ma huwa nafyu lima waqara fi azhanil muslimin an kore ne saboda wani abin da ya tabbata a zukatan musulmai yawma izin a waɗannan lokacin min taharruji na damuwa wa ta'assumi da ganin ma hakan laifi ne min sa'i bayna safa wal marwa tsakanin sa'ayi tsakanin safa da marwa li'anna kana min amal jahiliya domin yana cikin ayyuka na jahiliya a zamanin jahiliya ana yin sa'ayi tsakanin safa da marwa a dutsen safa akwai gunki a dutsen marwa akwai gunki kuna shi da kyau ko da suka musulunta sai suke ganin gaskiya tsarki ya tabbata ga Allah su yi mishi abin da suke maguma kansu a jahiliya kun gane jumlar tsarki ya tabbata da Allah su yi ma Allah abin da suke ma gumakansu na jahiliya tunda a zamanin jahiliya suna safa da marwa a safa dutsen safa akwai gunki a dutsen marwa akwai gunki to tunda sun musulunta yanzu yanzu safa da marwa ma kyamata suke yi ina fata mun gane wannan da kyau sai aka ce fala junaha babu su kwantar da zuci hankalinsu zuciyarsu ta wanku wannan kyama su cire shi ayar take nunawa ba wai tana nuna cewar mahajjaci ko wanda ya umara ba zai safa da marwa ba wa rawa fi sababi hadha taharruj annahu kana ala safa sanamu yuqal yuqalu lahu isaf wa ala almarwati sanamu yuqalu lahu na'ila wa kana almushrikuna idha sa'u tamassahu ma. فلما ظهر الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك فنزلت الآية لنفي هذا الحرج ما ليتي وقد روى حقيقة الرويكي في سبب هذا التحرج الناس ندير ونن داموا دا سكي سامو أزوجي أنه يجعل عمل يجي كان على الصفا صنم أقول gunki akan dutsen safa yuqalu lahu isaf ana kiran wannan gunkin da sunan isaf wa alal marwati sanamun akan dutsen marwa ma akwai gunki yuqalu lahu na'ila ana kiran wannan gunki da suna na'ila an samu gumaka guda nawa kenan wa kana mushrikuna mushrikai sun kasance idan sa'au idan sun yi sa'ayi tamassahu bihima sai su shashafe su wai ana neman albarka in aka zo kan dutsen safa sai a shashafi dutsen sai a shashafi gunkin in aka zo kan marwa sai a shashafe shi da sunan neman albarka a ubillah falamma zaharar islam a lokacin da musulunci ya zo wa kusiratul asnam aka ɓaɓɓalle waɗannan gumaka ɗin aka daddatsa su aka kayar a su ta harrajar musulmuna sai musulmi suka ji damuwa an ya tsofu bai na huma su dinga yin bawafi su dinga yin sa'ayi tsakanin safa da marwa domin suna tunawa ai a jahiliya sun yi ma gumaka saboda yanzu suna kyamar su ma Allah abin da suka kansu zamanin jahiliya fa nazalat ayatu sai aya ta sauka li nafi haraj domin a kore wannan damuwa da ke zukatansu aka ce babu wata damuwa su yi inna safa wal marwata min sha'airillah yana cikin manya-manyan ayyuka na ibada da ake ma Allah subhanahu wataala saboda haka faman hajjal baita duk wanda ya aikin hajji aw tamara ko ya umara fala alaihi an ya tawafa bihi ma babu laifi ya tawafin su mama na babu laifi ya sa'ayi safa da marwa wannan kyamar ya cire ta so kun ga yanzu wannan ayar sababin nuzul sai ya nuna mana ba wai ana cewa safa da sa'ayi tsakanin safa da marwa ba farin lamari a'a wannan kyamar da muka koma ga tarihi na sanadiyar saukar ayar sai ya nuna mana shi hakan nan kuma ayar da na bamu misali jiya laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa salihat ثم تقوا وعملوا ثم wa واحسنوا ان الله يحب المحسنين kaga sanin asbabun nuzul ɗinta shi zai tabbatar maka da abin da yake faruwa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk